وبعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wataala da salati ga manzon sa manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za mu ci gaba da karatun tafsiri wanda muke gabatar da shi a wannan munasaba na wannan wata mai albarka watan Ramadan wanda yau muna daren tara ga wannan wata na Ramadan na shekara 1443 hijirar ga Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya yi da yini da yini tara ga watan hudu shekarar miladiya 2042 wannan kuma shi ne darsinmu na bakwai a cikin wannan ma'ana watan kuma a cikin wannan surata suratun rum haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya miladiya dubu da ashirin da biyu na wani ce tarwar da biyu ya yi yawa na ƙara wani shekara ashirin to dubu biyu da ashirin da biyu miladiya kwanan watan kenan miladiya Allah sa mu dace muna da roƙon Allah Allah mana jagoranci da mun mana gaskiya wani ikon bi nuna mana kurakuran mu da nuna mana ikon gyara ya ba mu ikon faɗin daidai a cikin littafin sa mai girma kuma ya ba mu ikon yin aiki da abin da mun karanta abin yi ni abin bari mu bari ah, muna da cikin watan Ramadan ne Allah subhanahu wataala kuma ya ba mu ƙarfin gwiwa yadda za mu ribanci wannan watan ta hanyar yawaita ibadu wanda aka shar'anta mana mu yi a cikin wannan watan mai albarka za mu tashi ne akan aya ta 48 inda Allah ce Allahu alladhi yusiru riyah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahu alladhi yursilu riyah أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون الله سبحانه وتعالى yana bayani ne a cikin wannan ayan ya halittar gajimare gajimare shine wanda yake ɗauke da ruwa wanda iska ke kaɗo shi don saboda Allah subhanahu wa ta'ala da rahamarsa a jika mutane a jika musu gonansu a jika musu dabobinsu don saboda a ɗanɗana a ji daga cikin ni'imar Allah Allah ce Allahu alladhi yusiru riyaha Allahu alladhi Allah shi ne wanda yusiru riyaha ke aiko iska ko iskoki ma iskoki masu yawa fatusiru sahaban iskan nan ita ke tayar ta tattara daga ta tattara gajimare iska kamar yadda muka muka saba gani lokacin da hadari zai tashi sai ga iska ya kada ko iska ta kada daga wannan bangaren da wannan bangaren sai ta taso ko ta kawo gajimare tana yiwa da kuma shi daga wuri mai nisa ta kawo mana shi imma daga teku ne kamar yadda wasu ke cewa ko kuma Allah subhanahu wataala yana yana iya halartar gajimare ba kai tsaye a sanin samaniya ku ba tare ma da ya zo daga wuri ba shi Allah subhanahu wataala cewa Allahu alladhi yusiru ya hajjuri sahaban Allah shine mai taiko da iskoki iskokin nan wanda za su zo su kado da gajimare fa yabsutu fi sama Allah sai ya shimfu da gajimaren nan a sama sai ka ganshi ma'ana ka kaifin sha'u kamar yadda Allah ya ga dama sai ka ga limaran mana hawa ne shine Allah ya ce wa yaj'alu kisafan sai Allah ya sa ga limaran nan hawa hawa ko gungu gungu inda za ka daga kanka lokacin da gajimarai ya haɗu a sama abin abin kayatarwa za ka gani gungu gungu gungu gungu ko duk da yake yana nesa ka gani abu za ka gani wani guntu ya kashe wani hau ya hau wani wani ya hau wani ya rabu ya haka za ka rika gani sai Allah ya ce fatara wani ka kafin a ce kobo sai za ka ga ruwa albarka shi ne ruwa za ka ga ruwa ya furji bil tilalihi yana mutuwa daga cikin wannan mara lokacin da iska ya hada aka hada aka yi barbaran nan da ake yi sai ka gani ruwa kuma ya fara zuba daga cikin wannan gajimaren nan fa idan asaba bihi man yasha Allah ya ce idan Allah ya samu koko idan wannan gajimaren nan ya sauko da ruwa ruwan nan ya samu waɗanda Allah ya ga dama daga cikin bayan sa min ibadihi idan hum yasafshirun sai ga suna albishir sai ga suna farin ciki Allah yana bayanin yadda ruwa yake sa farin ciki ga zakatan bayan sa a lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara za a yi ruwa alamun shine iska ta tashi galibi iska take tashi da kada ta har haɗo kan gajimaren da har haɗo na arewa na are na gabas na kudu da yamma har haɗo su sai haka sun zo sun hadu, sai Allah ya bada iko ruwan ya fadi inda Allah ya ce shi in babu rabon ku kuna gani zai zo ma ya je hebe ku da iska ya tafi an kuma da rabon ku na wurin wuri wurin suna jira su ba musu sai a zo an Allah subhanahu wataala yana saukar da shi inda yake so to fa da ya sauka sai haka mutane kuma suna cikin farin ciki musamman in aka ruwa wanda ba ambaliya musamman idan aka yi ruwa ruwa mai amfani sai kaga ana albishir ya ga ana farin ciki ya ga ana ganin cewa ba alhamdulillah yanzu an samu wani yanayi kafin ma a je a yi amfani da shi a gona sai gani mutane yanayin su ya ya canja sai ga wani can ya fito da gida wani can ya fito da gida da aka sai ga da mushi eh, da wuya ka ga an yi ruwa wanda ya yi kare lafiya kalau ga kuma mutum ya mutu yana muzu da baki yana bata rai ga haka yana da wata matsala a cikin gidan ko yana da matsala ma'ana a rayuwarsa amma da an yi wannan ruwan za ka ga mutane za su samu wani istiraha za su samu wani mana jin daɗi za su samu wani nutsuwa za ka gani kowa ya fito da cewa alhamdulillah alhamdulillah Allah ya ce wa in kanu min qabli an yunzar alayhi ko da da yake mutane sun kasance kafin ayi ruwan nan min qablihi kafin sa alamu bil suna sun yanki kauna wani lokaci za a jima ba yi ruwan mutane sun yanki kauna ruwan nan ina yake ruwan nan zai zo sai kuma Allah subhanahu wataala ya kawo shi wani lokacin da ya zo din nan sai sun ka farin ciki amma kafin ya zo Allah ya ce da kulisi za ka same su suna masu yanki kauna suna ganin cewa kwanan nan har ana ta ana ta lissafi har ana lissafin dura ai bar da mai mace ta ce ai babu ruwa misali <laughs> ko abu Allah ne to ya sai ya ce a koro ko baro abin da Allah ne ya ce ai da mu Muhammad ya ce fa babu ruwa bada barin da za a yi kaza so nawa za a ce za a yi kaza kuma sai ya zo ya saba abin da aka ce an ce bada ruwan a farkon damana ne kawai zai a ƙarshe sai ya tsaya sai ya zo kuma a ƙarshen damanin ma sai ya yi wanda ya fi farkon damana ko kuwa ce a wannan kuma zai jinkirta wani ma wanda ya yi yarda wanda sai je ya kwanci da kaya shi bai je ya sassabe ba shi bai je ya gyara gona ba bai ma sai iri ba shi an ce masa ai damanan wai yanzu bai sauka wani ma har za a yi ruwan ma ya ce a an nuna mana cewa ruwan ba lokacin sa bane eh ya ki zuwa gona ya yi aiki ka ina ruwan ka ba an sako ruwa ba ka je kai mana ka ji rayuwar abu to an haka yana samu sai kana insani wata bakwai wata kaza ai wata bakwai bai yi ba to abin da Allah ne subhanahu wataala duk da ko tajriba mana abin da ta ce tajriba yau da gobe manoma sun sani tana yiwa an saka wani dan ruwa ya buga ba ma sa zuwa su je su yi noman don saboda wasu je su yi shuka da su suna ganin wannan ruwan ba lokacin sa bane don al'amarin Allah ya sha wani da mutane don Allah su bani tara ga dama sai canja abu kuma wannan canjin mun a shekarun nan canji da aka samu bangaren harkar abu da shafi damana da ruwan a shekara gaba ɗaya ma bai wuce ba amina dan dan tsurut ko ɗaya bai gudu ciyawa ma bai isa ba amma daga baya nan sai kuma shi ruwan har ma mutane wani lokaci da sun ga hadarin suna suna suna bata rai sun sun ga hadarin ma suna cewa kai wannan abu ya isa da saboda da sahihin dakunan su suna tsoron ruwan ya zo ya musu ya musu barna to haka abin Allah yake kuma bayi za a samu yanayi suna jira suna jira kuma sai Allah ya kawo ba wannan shi ke nuna cewa ashe idan muna neman abu mu nemi shi taurin Allah Allah shine mai saukar da ruwa mu gane wannan al'amarin ruwa a hannun Allah ne subhanahu wataala kamar yadda shi kadai yake halitta da haka sai a nema a wurinsa a inda suka waye a musulunci su yanzu damana akwai saura a ta kamar sauran wata uku misali to tun yanzu limamai su suna sallah a masallaci suke roƙon Allah Allah ba mu damana mai albarka su ba sa bari sai damana ya zo mu ne muke da wannan sarki kuma irin wannan wata rana a nan kasashen mu ma a wani ƙauye na gani abin ya burge ni a kaka ne muka tafi an yi wani rasuwa kaka kenan lokacin da damara ya kare abinci yana gona wani an kawo gida wani ba kawo ba mun je rasuwa ne aka yi sai da aka je aka yi bikin nan na uku na bakwai ko na uku ne ina gani bayan an yi bikin uku shi kenan sai aka ce to kuma malamai su koma gefe a roƙi Allah damana na na baɗi duk da yanayin da yadda ake yi akwai wasu dai wani mukhalafat shari'a amma abin ya burge ni kwarai don saboda mutane shiryawa suke yi tun kafin lokaci kakawa kenan ana tsammanin damana yanzu wajen wuta bakwai mai zuwa to a lokacin aka ce a fara roƙon Allah subhanahu wataala to wannan ne ya kamata abin da mana zamanin zai yi eh, da mana kamawan shugabanni da kamawan mana malamai tun yanzu a rinka roƙon Allah cewa Allah ya ba mu damana mai albarka kuma ba ruwa kaɗai bane ba da an hango cewa bane akwai ruwa bane zai nuna damana akwai albarka sai a zo a yi ta tafka ruwa sai mana ya zo ba za a samu albarka ba tana yiwuwa an samu ruwan amma ba a samu cimaka ba a damanin bara ba aka samu bayan hasi ya tashi ya kusan hudu kai ya hudu kai ma aka samu wata iska ta zo a wasu wasu yankoki na ƙasar gaba ɗaya iska ya kada wannan abinci amma aka yi shi don haka nan ashe kuma ruwan ma ruwan ma akwai mai albarka akwai ruwan da ba da albarka so nawa makiya za su ce ciyawan bana akwai shi albarka idan dabbobi suka ci za ka gani suna haɓaka suna aikuwa sai wasu ce kai ciyawan nan gashi nan dai da yawa ne amma ba shi da albarka ana iya ganewa to duka wannan abin yana hannun Allah subhanahu wataala da haka nan abin da ake so a wajen bayan Allah tun da wuri a tashi dan manzo Allah yake cewa in ka tuna Allah subhanahu wataala lokacin da kake cikin yarwa a lokacin da kake cikin zaman lafiya in kana tuna Allah kana roƙonsa to shi ma kuma sai ya tura ka a lokacin da shiga matsala eh? tun yanzu sai mu rinka duk wata munasaba ta faru sai mu rinka gayyatar mutane a ci a roƙi Allah subhanahu wataala da zamana na albarka da mana mu tayi ko to lokacin da yayi sai ka gani kuma Allah subhanahu wataala da mai addu'a sai ya ji kukan mu da wani amma sai ka gani sai abun ya zo ya dangana muna, sai ruwan ya tsaya bayan mun shuka muna jiran ya mutu an kirwa sai a ce to ta bayan gari a yi ruwa shi Allah subhanahu wataala sa ake a kowane lokaci kafin lokacin yayi ake so mana ka rika tuna Allah sai Allah subhanahu wataala sai kawo ma doki a lokacin da ka shiga mana wannan yanayi dan haka Allah ce wa in kanu min qabli an yuzar alaihi min qabli lam yusif ko da sun kasance su wannan mutane kafin a ce an saka musu ruwa kafin shi suna cikin yankin kauna suna ganin shi kenan shi kenan babu wani mana ruwa da za a samu kuma Allah ya ce fanzu ila asai rahmatillahi kai mai shurara fanzur kai dubi ila rahmatin rahmatillahi zuwa ga kuraren rahmar Allah ruwa ya sauko ya sauka mana abinda ruwan nan ya aifar mana na rahama da cimaka ne mutane cimakan dabobi kaza a samu tafki ruwa ya kwanta a rika sha a samu kogi kogi ya haɓaka a samu mana kifaye ila rahmatin rahmatillahi kai fi yi al'adaba da mutane Allah ya ce ka duba ya Allah yake rayar da ƙasa bayan ta mutu da ƙasar nan bushe shi kawo tafkin nan ya bushe ba komi za ka gani ciyawan nan babu shi ya zama kore yanzu sai Allah ya saukar da ruwa tafkin nan sai ya cika da ruwa har ma ya kifi gonan nan inda ta bushe shekarau sai Allah ya rayar da ita ta hanyar fitan ciyawa sai ka ta zama shar kore shar abin abin sha'awa abin abin ma'ana ido yanayin abin birge ido Allah ce ba da mutu ya duba yadda Allah yake raya mana ƙasa bayan ta mutu ta bushe sai a sa ruwa sai ta rare sai Allah ce inna zalika la mu'min shi wannan wanda ya wannan aikin to shi kuma zai rayar da da mace ce dan saboda akwai wanda suke inkarin cewa za a tashi musamman mushrikai musamman kafirai a wancan lokacin. suna cewa idan aka mutu shikenan an kare ki to sai Allah ya ce ku duba yadda Allah yake raye ƙasa bayan ta bushe to inna zalika la mu'min mota shi wannan din to shi kuma yana da iko ya rayar da shi zai zai tayar da mutum da mutum kuna cewa ba a tayar da su akwai aya ɗan uwa a lokacin da za a samu idan mana iri in za a samu ka je ka sa abu bushashe ka shuka ko ma irin ciyawa bushashe sai a gani an yi ruwa kuma ya tashi ya yi rai akwai aya matuka shi Allah yake mana izina ya ce mu ɗauki darasi a wannan cewa wanda ya yi wancan da na Allah shi kaɗai yi abin mamaki yanzu inda ka samu wani wuri kana zuba ruwa kana zuba ruwa sai ka jima kana zuba ruwa cewa ya mutuwa musamman lokacin da munasaba da azumi na gashi a shekarun da ya wuce ruhanmu inda muke zama muna shan mana muna dan hutawa da azumi sai ake jika wurin ake jika har gehen amma sai ga ciyawa ba ta mutuwa amma wanda ruwan nan na sama ya fito sai ka gani kowa gidan ka ma akwai ciyawa Allah subhanahu wataala shine yake shine yake rike da wannan abu ba ruwan ka bane ruwan Allah ruwan Allah ma ya san wanda in ka saka zai amfani Da haka kenan inna zalika lamul mauta lalle mai wannan aiki zai tare zai iya rayar da mutum wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi ne ko da komai ba abin da ya gagari Allah subhanahu wa kaga wannan ayan tana jan hankalin mu cewa mu yi imani da aqida ma'ana ta idan aka mutu za a tashi kuma yana cikin rukunan imani guda shida wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa kulli khairin wa sharrin shi ne mutum imani da Allah kai imani da mala'ikun Allah kai imani da tafarsa kai imani da manzaninsa kai imani da ranar lahira imani da ranar lahira yana daga cikin ƙashin baya ko kurkunan imani wanda in baka da shi ba kai imani ba kai ba musulmi ba ne shi Allah subhanahu wataala yake nuna cewa yadda yake wancan aikin kuma shi ne zai wannan aikin da tare da mutane bayan sun mutu Kuma Allah kulli shay'in qadir kuma Allah subhanahu wataala mai iko ne akan akan komi abinda mu muke cewa mu alhamdulillah Allah ya mutu mu da aka yi mu ma musulmai ne haka ne ko su wancan din ana magana ne da waɗancan wanda suka karyata cewa suka ce babu lahira idan aka ce musu ku yi aiki dan lahira ne sai babu lahira kawai bari mu kole bari mu ji dadin mu a nan duniya da saboda yan ka mutu babu tashi to mu mun yarda da akwai lahira Eh, tunda a bakin za mu ce jimlin rago ya eh, mu ce ranar lahira Ya mun yarda to amma akwai abin da kuma ake nema a wurin mu in mun yarda akwai lahira to kuma mu yarda cewa akwai isabi mu yarda akwai sirabi mu yarda akwai wuta mu yarda akwai akwai aljanna yardan wannan shi ne sahihi mu yi aiki amma mu muka yarda cewa akwai lahira amma a cikin aikinmu babu aikin da idan muka tashi lahira za mu tsira kenan akwai saura kamar ka san wani hatsari ne wanda yake mana fuskantar ka sai ka kasa tsokan kowane mataki wannan yana cikin wata yana cikin wata yanzu ba azumi muke ba duk uban iyali ya sa akwai sallah ya sa akwai kayan sallan yara kawai sai ya kwanci da kaya wai misali da yake badawa kafin azumin nan ya zo ai an san akwai buɗe baki ai an san akwai kuma an san kaza ai shirya ake yana da iyali yana da yara yana da mata kawai shi shi da komai ba sai kawai azumi ya zo ya wada masa ana cewa gobe azumi dan bai shirya ba yake ce ba amma wata ba an ce an gani da <laughs> zai da shi bai shirya ba ba ka rubuta a ciki in an zo wajen kayan sallah shi ma shiryawa ake yi to haka ake so mutum ya shirya mu gobe kiyama in mun yarda cewa akwai gobe kiyama to mu shirya mu gobe kiyama dan saboda gobe kiyama a rana ne wanda ya hada farin ciki da bakin ciki tare waɗanda za su yi farin ciki su ne wanda suka bi Allah subhanahu wataala wanda kuma za su yi bakin ciki su ne wanda suka saba mu Allah kuma mu san cewa abin da zai hurda mu a lahirar nan aikin ne kada ka roƙo ma'ana da wani da zai ce ma a'a kawai aljanna ta mai rabuwa ciki ba haka ake yi ba da ila zai ƙwarashi aljanna ta mai da roshi to Allah bai faɗi haka ba Allah ya ce ala inna rahmatallahi karibun min al-muslimin ya ce Allah ya ce inna rahmatallahi rahmar Allah aljannan Allah tana kusa ga masu kyautatawa dan haka in Allah ya sakanta mu an aljanna ce ya ce eh, eh, Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa sakamakon nan an baku ne aikin da kuke yi jaza'an bi makani ya amal wannan sakamako ne aikin da kuke yi wallahi ka tashi ka tsaya kama kanka kiyamun laili kai da kanka ka nemi duk wani kuma ya zo yama alhurma wannan sai a hada amma kai kai kokari ka ka nemi dan saboda lokacin da kai gonci da kaya kace baban ka malami ne misali ko zai cece ka haka ne ko kace waninka mana malami ne ko waninka mana waliyin Allah ne ko waninka salihin bawa ne zaka ci albarkacinsa wallahi akwai matsala dan saboda matsalar babu wani wanda zai baka tabbas din cewa shi zai cece ka ko wani zai cece ka sai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari annabi kuma ya tafi bai taba kama sunan ka bace kai wani nan wani nan zai cece ka annabi bai wannan bayanin ba to dan me zaka rubuta shi kuma matsalar ba a gane wani dan aljanna ne ma sai an gefe ba a gane dan aljanna dan aljanna sai wanda Allah ya ce wannan shi ne dan aljanna ko annabi ya ce wannan shi ne dan aljanna ne yake da shi ne ake da ake ba da shakku amma wani ya zo ya ce wannan dan aljanna ne ya zaba ce wannan bangare aljanna wannan kuskure ne dan ne manhaji na ahlus sunna wal jamaa ba a yarda ba wani in yi mutu ce mun shahidi in ba wanda Allah ya kira shahidi ba ko ko manzon Allah ya kira shahidi kamar da za ka ji wani ya rasu sai a ce ai shahidi wani jiyan nan ko da nan na karanta ina ga a falasino ne sojawan isra'ila sun kashe wasu daga cikin musulmai sai wani ya sai shahidi wani ai wani ya shahada wannan karambani ne ake wa Allah subhanahu babu wanda ya san dan aljanna sai Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah shi yake ba labarin manzon Allah ya ce akwai wasu ayyuka da aka ce idan mutum yayi ɗayan ya yi shahada idan koda mutum ya aiki ɗin babu tabbas me zai nuna wannan wata rana a yaƙi aka tafi yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sai aka samu wani a cikin yana ba da kokari wajen yaƙi ya buge wancan kafirin ya buge wannan arnan sai wani yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani dan aljanna ne wani wannan mutum kike sai manzon Allah ya kawo shi wani ga mu shi da ya ji wannan sai kuma ya razana sai ce to bari bari in zuba wannan mutumin ne ya ce ina zuba mushi ido ya buge wannan ya buge wancan ya buge wannan sai can sai aka masa rauni ce ina ganin sa sai ya ɗauko mashinsa sai ya ɗauka a cikinsa sai ya kwanta ya kashe kansa ka duba ba a gaban annabi ba tare da annabi ya yi yaƙi amma annabi ya kwaɓe wani da ya ce shi wannan ɗan mutum mutum ne na aljanna amma ka ga shi da ya ƙare ta kenan babu wanda ya san ɗan aljanna sai Allah annabi sallallahu alaihi shi yake ba labarin haka manhaji na mana ahli sunna shine duk wanda Allah ya ba labarin ɗan aljanna mun tabbata da aljanna babu ta. duk wanda annabi ya kama sunan sai ci ɗan aljanna ne shi ma ba ma tabbata kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda mutane guda goma a cikin hadisi guda wanda ake kira al-asharatul mubashshirun bil jannah mutane goma wanda annabi ya musu albishir da aljanna duniya da gaba da aljanna ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗan bada, wanda suka yi yakin bada kan nan dari uku da wani abu da duka yan aljanna ne mun yarda yan aljanna ne wanda suka yi zuwa ne, Allah ya ce ya yarda da su kuma wanda Allah ya yarda aljanna Allah ba zai yarda da kai ba kuma gobe ya zo ya warware wannan yarda kai ne mutum wanda ka san halin mutum ba ka ce kare da mutum ka amince masa sai ya zo ya ma wani kwafsi suka ce a daga yau na janye daga yau a shi adam na ganin mutumin kirka shi kan mutumin banza ne to idan Allah ya ce ya yarda da bawa fa to ba ta tashi da saboda Allah ya san ciki da wajen wannan bawa in Allah ya san a ƙarshe abin shi ba zai yi ba Allah ba zai ce ya yarda shi to kaga wani duka Allah subhanahu ta'ala ya ce ya yarda shi akwai ɗaiɗaiku kuma wannan manzon Allah ya bada labari ana zanne sai manzon Allah ya ce ga wannan aljanna zai zo sai a ga wani ya zo annabi ya ce da aljanna ne babu ba ta tashi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wani nan ai da ya mutu ma'ana ya shiga aljanna kamar wannan matan nan wanda ta yi zina da ta yi zina sai ta ji hukuncin zina sai ta kawo kanta a mata haddi ta kawo kanta ma'ana a jihita aka jinjita sai manzo Allah ya tsaya mata sallah yanzu sai sahabban manzo Allah suna gumi ne ah manzo Allah ya kamata sallah wanda ta yi zina ya za ka sallah manzo Allah ce kai turara wannan matar ta yi tuba tuban da inda za a yi raba ma gidaje da namarin da ya ishe su akwai abin da ya kai ita da kanta ba wani ya zo ya tona mata asiri ba ita da kanta ta san ta yi laifi ta yi zira kuma ta san kashi ta za a yi ta zo a kashe ta ba ka wanda yar aljanna ce don haka ah, wannan shi ne duk abin wanda shari'a ya ce da aljanna amma duk wanda shari'a ya ce da aljanna haka kenan za mu zo cewa idan mutum ya zo ya ce ma yanzu shi zai cece ka misali kenan ya ce shi da aljanna ko tunda in zai cece ka ya kuma shi ba shi ba ya ya haye kai shi ya haye yanzu dai kai ne dai yanzu kike so ya ma alfama to wannan ba musulunci ba wannan ba musulunci ba mutum yana tafiya da sawunsa babu wanda zai ce wanda saboda gaibu ne eh, kuma gaibu wani sanin Allah ne duk wanda ya saba shi sanin Allah kuma ya yi barna ya yi jayayya da Allah subhanahu wataala a cikin wannan wannan sifa da haka wannan shi ne yana abinda nake so in ja hankalin mu ne. yan uwa mai aiki da saboda gobe kiyama ne Allah ya ba mu labarin cewa idan muka za mu tashi kuma idan muka tashi akwai aiki a gaban mu a ce babu komai a lahira na azaba ya ketara sirati shi kadai ma ba ya ishe mu musiba ba sirati kadai kuma irin bala'i bala'i irin wannan suna da yawa mutum siratul manzo ce gada ne wanda aka ɗaura a kan jahannama ƙasar wutar jahannama ne gadan kuma kada kai tsammani irin gadan garin ka ne wani mai faɗi manzo Allah ya ce bai kai gashi kabri ba kuma kaifinsa ya fi ko bai kaifi to ta kan kowa da ni da kai da kowa zai bi da saboda Allah ce wa in minkum illa wariduha babu ɗaya daga cikin ku sai ya hau wannan gada gashi kaifi ya fi ko bai kaifi gashi kuma bai kai gashi kabri ba kuma gashi cikin duhu dare ne a can ko akwai dare kai cikin duhu ne babu rana daga nan ma gaba ba ba rana in aka tashi kowa haskensa na imani shi zai haska mai to imanin ka shine tashin ka in kana da imani wani din imanin shi ma'ana farne mai karfi wani imanin sa ma'ana Ɗan karamin turshi ne wani mace ta zoje mana na kuma yana gashewa haka ake yi masu Allah ce wani haske shi ɗan ɗin ne kan babban yatsansa zai rinka haskawa ko yana mutuwa yana tsaye yana mutuwa yana tsaye har haka kuma akan wannan gadon nan mazan Allah ce akwai kalalai kugiyoyi wanda suke daga cikin wuta suna jan mutane su kama wanda su su kama wanda su kai ga hudu haka mutum zai rinka ya ce wasu za su rinka wucewa kamar wani kamar kusa ido da saboda karfin ibadarsu wani kuma za su zo za su rinka mana wani kamar walƙiya dan kifta da ruwa sai walƙiya wani kuma zai zo kamar gudu garman doki wani kuma zai zo ma'ana yana tafiya wani ma zai zo yana jan ciki ji manzo Allah yana jan ciki yana jan ciki kuma ga kogoji sai haga manzo Allah ya ce wani aka wani kogiyo su kama su jan shi guda wani a kama shi da nan a duk a kakkarce shi wani haka zai tsira in ya tsira duk aka karce ko da albarkace da ya yi samu tsira to ba na irin wannan suna da yawa a ranar tashin ba tun da Allah ya ba mu labarin cewa zai tayar da mu to bai kamata mu yi wasa mu yi aiki tukuru mu bauta Allah shi kadai ba tare da mu hada shi da wani duk wani wajibi da Allah subhanahu wataala ya dora mana mu yi kutanta kawo shi duk abin da Allah ya hale mu don Allah mu nisance shi wannan shine yi maka bugata amma babu mana ma'ana kai ka ce akwai lahira tana yi wa ma idan wani ya dan wani dan ka ce Allah ya isa yana Allah ya isa zai masa karbu a lahira ku amma kai din kuma baka sai akan hanya inna zalika la muhlil mauta lalle wannan wanda ya irin wannan aikin na hudo da ciyawa duk mana sa kasa ta zama tsanwa shar bayan da ta bushe to zai tayar da mutane bayan sun mutu ko fara kullu shekaru kuma mai iko ne aka kuwa Allah ya ce wa in arsalna rihan idan kuma muka aiko iska can Allah ya ce iskoki ar-riyah dan saka malamai suka ce halcin Qur'ani idan ya ce riyah yana nufin iskoki to yana nufin rahama ne kun ga da yin magana ya aiko iskoki sai ya ce iskokin da za su kado da gajimare za su kado da gajimare sai ruwa ya zo ya sauka to amma in Allah ya ce rihi iska daya to yana nufin azaba ne haka suka ce harshen qur'ani yake wasu sun ce iska ne da yawa kun ga sai a har hado ai collecting gajimare ta nan a jawo ta nan a jawo a jawo amma in iska ɗaya ne sai ci guda ne yake yanan kaman guguwa misali iska ɗaya ce kaga dole lokacin da zai ta yi bannan shi a ce wala in arsalna rihan Allah ce idan muka aiko kuma da iska na azaba kenan fara'ahu musfarran suka iska daga ta taso ko da tar lazallu min ba'dihi yakfurun to bayan iskan ya kare hankali ya kwanta kuma sai su kafirci idan a farko idan aka aiko da iskar zai ta tada musu hankali matuƙa saboda irin iska da muka sani mu Allah ma ya roba mana asiri ba irin wannan iskar nan ba a wani shi Iskan nan da ake ce ma mana asifa sikron wanda ake yi masu kafirai a su australia su amurka din nan za a ji labarin iskan ya taso iskan kuma a cikin teku ma ke tasowa don bala'i zai taso da iskan da ruwa zai rinka zuwa duk abin da ya tunkara sai ya tada shi duk yadda suka ci gaba na turawa na amurkawa da muke ji in suka ji labarin iska yana zuwa sai tawa ke duk hanyar da zai bi da gari sai a da mutane a barma a barma iskan aiki kuma zai bi duk ya rusa gidaje duk ya bi ya itace duk harkar wuta duk ya rusa kawai in ya tafi ya so baya daga baya mutane su zo ba duk da ah, damar rayuwa a rayu wani lokaci risna su ma yake yi duk da sun ji labari mai tewo ya ce ga iska akan hanya duk da haka kafin su tare wani lokaci zai far musu ya karkashe da kashewa ya bata na batawa eh, motoci za ka gani kamar takarda iska yana ɗaukar tsaye tafi iska ne na bala'i iska ne na tashin hankali Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne mai bin wannan da ɗin wadda na riha ne ita ma da ya bisa mana iska ce mana gushin ƙayau wanda babu rahama a ciki iska ce gushin ƙauye wanda ita zo kawai barna take yi ta yashe rufin gida ta kakkarya itatuwa wanda ake amfani da su eh, ta kai ma in ta haɗu da ruwan nan ruwan nan ya zo ya yi ambaliya kuma gaba ɗaya a karkashe mana ta karkashe ta karkashe mutane to amma a lokacin da ta zo mutane za su rika yin fallasa suna neman agajin Allah subhanahu wa ta'ala amma abin ya kura ta rasa eh da zallo min ba'di in ya kura da su kira sai su koma su koma kafirce su su koma musu da ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala dan saboda ni'imar Allah ne lokacin da ka shiga wani bala'i Allah ya kama dauki to bai kamata ba lokacin da Allah ya kama doki kuma har yanzu ka koma ruwa dama Allah yana jarraba bayansa in ka kama wata mana ka shiga wani hanya na girman kai in ka shiga wani hanya na tsagawa, na nisantar addini sai Allah ya dan dan kado ka kado wannan ne a sakon wani bala'i to Allah yana son ka yana son ka gyara sai haka kana wani abu kana sabon Allah sai Allah ya jarrabe ka da wani rashin lafiya ko ya jarrabe ka da wata asara ko ya jarrabe ka da wani mana musiba to Allah yana yin wannan ne da saboda galibi kuma sai ga mutum ya koma ga Allah da bai ya zuwa masallaci kawai sai ya masallaci wani da an gashi masallaci to akwai ayat tambaya da an gashi a masallaci an san akwai abin da ya kawo shi za a ga bayan ya yi sallah ma a tsaye a ta daga hannun malam ana ta yi ana ta yi sai gani cewa akwai abin da ya kawo to ana yi ana yi sai kura ta rafa sai Allah ya kawo daukin sa da kai kuma a koma ruwa abin da yake jiya din nan kuma sai gani ya koma to haka haka haka alin adam yake inji Allah subhanahu wa ta'ala yana in an Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo dauki sai a koma kuma ruwa sai a yi kaman mana ba shi bane na jiyan nan wanda yake neman agajin Allah subhanahu wa ta'ala ayata gani mm. to ya karanta fa in